الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين نال الإمام أبو زكريا النووي a yau insha Allah za mu yi darasi na 82 ko muna cikin babul amri bil ma'ruf wan nahi anil munkar wato babin da ke bayani akan umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka muna hadisi na ƙarshe inda yake cewa an abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu innakum la taqra'una hadhihi aya يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإذا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله بإقاب منه رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة وانا حديث عند أبو بكر الصديق radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kale yace ya ayyuhan ya ku mutane innakum lataqra'una hadhihi al-aya haqiqa kuna karanta wannan aya ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani alaikum anfusakum ku jizimci gyara kawunan la yadurrukum man dalla idza ihtadaytum wato dukkan wanda ya bata batansa ba zai cutar da ko ba idza tadaitun in kun shirya yace kuna karanta wannan ayan kuna sanya ta ba a muhallin ta ba yace wa inni sami'tu Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa inna nasa idza ra'aw zalima hakika mutane idan sun ga azzalimi mai sabawa Allah falam ya'khudhu ala yadayhi ba su yi riko da hannayensa ba A shaka an ya ummahumullahu bi iqabin min ya kusata ubangiji ta'ala ya game su da azaba daga wurinsa wato saukar musu da azaba wanda za ta shafi kowa da kowa rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito hadisin wa tirmizi da tirmizi wannan sa'i da nasa'i bi asani da sahiha da isnadi wanda yake ingantacce wato wannan hadisin daga sayyidina abubakar mun faɗi dalilin da yasa yana da wuya ka ji hadisi an ce daga abubakar as-siddiq sai dai abu huraira aisha anas abdullahi bin umar abdullahi bin abbas abu sa'id al-khudri da sauransu amma yana da wuya ka ji hadisi an ce abubakar ne ya rawaito shi to wannan yana nuna sauran sahabban sun fi sai na abubakar sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce ba haka bane bal ma ya fi su sanin hadisin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi don sabai sun tabbatar cewa Abubakar ya fi su ilimi to amma me yasa ba a samun hadisansa da yawa saboda dalilai guda biyu dalili na farko bai rayu rayuwa mai tsawo ba bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata shekara biyu da rabi ne to a lokacin galibi sahabbai ne babu tabi'ai masu neman hadisi a wajen sahabbai kuma ko da ma a ce sahabban suna karba a wurinsa ai bai daɗe ba kenan yana karantar da su ba tunda shekara biyu da rabi kawai yana da su ya rasu sabanin aisha wanda ta rayu kusan shekara hamsin bayan rasuwan manzon allah ta sunan anas bin malik ya fi shekara hamsin yana karantar da hadisan manzon allah sallallahu alaihi bayan sa kaga da a samu hadisan su su yawa dalili na biyu kuma shagalta da shugabanci ya hana shi ya samu lokacin da zai karantar da hadisan wato a lokacin shi khalifa ne yanzu zai zauna ne na ko kuma zai na khalifa amma tun da ko hadisan wasu sa wato يتزجب Abubakar Siddiq ya ce ya ku mutane kuna karanta wannan fahimtar da yadda ya kamata don ha ala ghairi mawdu'iha haddin ta ba sai ku ɗauka cewa in ka gyara kanka kawai ya ko da wani ya bata tan aya da zahirinta ya ayyuhallazina amanu ya kwanda kai imani alaikum anfusakum ku gyara kawunan ku la yadurukum man balla idza tadaytum duk wanda ya bata ba zai cutar da ku ba in dai kun kun karbi shirya kaga sai nuna kenan duk wani mai sabon Allah ko baka hana shi ba abin nan sabon Allah sa bai zai shafe ka ba kai dai ka hana kanka kawai to ba haka ayan take nufi ba abin da take nufi shine idan kai iyayenka ka hana a saba wa Allah ta'ala wanda kake da ikon hana shi da hannu ka hana shi wanda baka da ikon hana shi da hannu ka da ikon hana shi da bakinka ka hana shi in ya gagara ka ƙi a zuciyanka ka yi dai iyayenka bai yiwu ba to fa wancan da ya ɓata din ya ƙi ya bi shiriyan ba za a rubuta maka alhaki akan ɓatan da yake a sa ba matuƙar kai ɗin kana nan akan shiriya amma idan ya zama na ba ruwanka da kowa kowa ya je ya sabon allansa baka damu ba to sai Allah ya kama ka da laifin baka damu da saba masa da ake yi ba ko da ko kai baka saba masa wannan shine ma'anar aya ya allazina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man balla idza tadayt ya ku wanda kuka yi imani ku lizimci gyara kawunan ku batan wanda ya bata ba zai cutar da ku ba amma idza qumtum bil wajib in kun tsaya da wajibin da Allah ta'ala ya tsora muku na umarni da ke ta aiki da hana wato ainihin munanan ayyuka to a nan ne fa ba za ta shafe ku ba amma idan ana aikata fasadi da barna a bayan ƙasa sai mutane suka yi shiru to in Allah ya aiko bala'in zai shafi kowa da kowa shine ma'anar wata ko fitinatan la tusibanna alladhina zalamin kun kasa tun anan duniya bala'in zai shafe ka kafin aje lahira don baka aikata wajibin da Allah ta'ala ce kai ba wannan ra'ayin kan fadin Allah ta'ala ne wala taziru waziratun wizra ukhra laifin wani ba shafan wani kama kuma yakan shafi wani din idan kai ka tsora shi ka nuna masa hanyar laifin ko ka da daman ka hana shi ba ka hana shi ba ka bar shi je yayi laifin to laifin zai shafe ka amma in baka tsora shi akan laifin ba kuma kai ka iya kokarin ka bai yi ba to zai zama na laifin da zai shafe zai tsaya akan wanda wanda ya yi shi kawai to da haka matukar kana da ikon hanawa to sai ka hana ne za ka fita idan baka hana ba to kai ma ka shiga cikin wannan laifin dumu-dumu to sai na bakar yace wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ji manzon Allah ta sallama ya kulu yana cewa innan nasa idza ra'aw zalima hakika mutane idan suka ga azzalumi falam ya'khudhu ala yadayhi ba su yi riko akan hannayensa ma'ana ba su hana shi zaluncin ba aushaka Allahu an ya ummuhu aushaka an ya to fa ba da dima ba Allah zai saukar musu da azaba wacce za ta shafe su gaba ɗayan to anan hana mai zalunci zalunci in kana da iko ma al kenan sai ka hana shi da hannu ka rike hannayensa in kana da iko rike hannayensa ka hana shi zalunci in ko baka da iko to sai dai kai da baki inda bakin ya gagara kuma sai kai da harshe saboda me saboda man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illa yastati fa bi lisanihi fa illa yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman to da haka matakai guda uku na taghayyirul munkar to abinda ake nufi da azzalimi anan duk wani mai sabawa Allah subhanahu wataala ba wai mai cin kuɗin mutane ba ko mai zaluntar jama'a ba a duk mai sabon Allah azzalumi mai shirka azzalumi mai zaluntar mutane mai cin haƙƙin al'umma azzalumi ne mai abin nan mai sabon Allah azzalumi ne shi wanda yake shirka yana zaluntar ubangiji ne subhanahu ala? sai sa ubangiji ta lati inna shirka la zulmun azim shirka babban zalunci ne dan kaga mutum yana shirka ka da daman ka hana shi wajibi ne ka hana shi in ko baka hana shi ba Allah sai kama ka akan wannan sannan akwai sabawa Allah subhanahu wataala kamar aikata abubuwa na haramun su zina su shan giya da sauransu wannan kuma zaluntan kai ne shi ma mai yin wannan abu ana ce masa azzalimi azzalimi don ubangiji ta ala ce sun ma'auratan da zina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah so da haka a cikin mutane akwai zalimu bi nafsihi zalimu li nafsihi mai zaluntan kansa wato shine mai sabawa Allah ta'ala so da haka dukkan wani nau'i na sabon Allah na bidiyoyi da aikata haramun to mai aikata shi ana ce masa azzalimi to idan ko ba ku riƙe hannunsa kuka hana shi sabawa Allah ba to idan ukuban ta zo gaba ɗaya za ta gama da ku kai ma baka fita ba kana da kana da laifi sannan akwai zalunci kuma na tsakanin mutane ka ci haƙƙin wani ko ka tauye masa haƙƙin ko ka hana shi haƙƙinsa to wannan zalunci ne na na bayin Allah to shi ma mai yinsa sunansa azzalimi domin ubangiji ta ala haramta wannan ya ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhum bainakum muharraman fala tazalamu ya kun da kai zalunci na san ya ku mutane ya ku bayina na sanya zalunci ya zama abun haramtawa a kan kaina na haramta kaina zalunci kuma na sanya shi ya zama haramun a tsakanin ku kar ku zalunci juna To don ka zalunci wani Allah ta'ala sai ya bi masa haƙƙinsa to idan ka ga mutane suna wani yana zaluntan wani ko da ya ci kuɗinsa ko ya buge shi ko ya zudda jininsa ko ya zare masa makami ya zama ɗan ta'adda kana da ikon ka hana sai baka hana ba to Allah ta'ala sai ya kama ka da wannan dole ne ka hana don kai hukuma ne ka tsare da ƙarfinka ko kai baba ne ko wani shugaba in kai ba wannan ba ne malami ne ko mai faɗa a ji to dole ne ka faɗa da bakinka ka yaƙi wannan abun da bakinka in ko aka rasa irin waɗannan a cikin al'umma Allah sai ya saukar da bala'i bala'in kuma ya shafi kowa da kowa a cikin al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce to wannan kaga yana nuna mana a sai ba wai kawai za ka damu da gyaran kanka ba ne ba ruwanka da gyaran al'umma to ko ka gyara kanka ne baka gyara al'umman ba ko baka damu da shiryan al'umma ba to in bala'i ya zo to hadda kai din zai sha kai ma ba za ka tsira ba kuma Allah ya tambaye ka a lahira dangane da umarni da kyakkyawan aiki da hana munanan ayyuka da ba ka yi to za mu shiga babi na gaba shine babu taqlidi uqubati a mara bi ma'rufin aw naha an munkarin wa khalafa qawluhu babin da ke bayanin uquban wanda ya umarni da kyakkyawan aiki ko ya hana munanan ayyuka amma maganarsa ta saba wa aikinsa zai ce a yi amma baya yi zai ce a bari amma yana yi wannan kan ya yi shiri akwai ukuban da ubangiji ala zai jarabe shi da ita ranar alkiyama ko kuma tun anan duniya a sai cewa da yake a yin nan dama don a sani ne kawai cewa a bari nan kawai don a ce yana kokari ne amma shi akan kansa baya umurtan kansa baya hana baya hana kansa to aya ta farko imamu ne ya ce qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ata'muruna an-nasa bil birri وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر yanzu za ku dinga umurtan mutane da kyawun ayyuka shine albirru al'amalu salih at-ta'a ku dinga umurtan mutane da yin da'a da ayyuka na gari amma wa tansauna anfusakum ku mance da kawunan ku ku bar kawunan ku ba wato hana su ba umurtan su da kyawun ayyuka wa antum tatluna alkitaba alhalin kuna karanta littafi idan yahudu ne suna karanta at-taura nasara suna karanta injila musulmi suna karanta alqur'ani afala taqilun ba za ku hankalta ba ko ko afala taqilun ba za ku hana kawunan ku ba kaga duk wanda yake umarni da kyakkyawa ake ba aikatawa to fa shi ya manta da kansa ne ko yana hana muna na ayyuka amma shi kuma yana aikatawa ya manta da kansa ne ko mu ce ya mance da kansa don wata an fusa kuma a nan ba na mantuwa ba ne kuna barin kawunan ku shi sa ce kuna mancewa da kawunan ku domin mantuwa kada biyu akwai mancewa akwai mantuwa sai mantuwa kama ana ba da uzuri amma mancewa ba a ba da uzuri mantuwan gangan kenan ka share abun kenan to wannan ba za a saurare ka ba kawai da Allah ta yake cewa nasullaha fa nasiyahum sun mance da Allah Allah ma ya mance da su to sun ba sa bin dokokin Allah sai Allah ya basu su cikin ukubarsa a cikin a cikin azabarsa to wa antum tatluna alkitab kuna karanta littafi ya nuna abita ilimi kuke wa Allah ta'ala eh, yahudu ne kuna karanta saura kun sani amma kuma kuna umurtan mutane da su yi ko kuma ba idan musulmi ne kuna karanta alqur'ani ga littafin Allah na ana karanta muku amma ba kwa bi sai ku ce ayi amma ko kuma ba kwa yi to shine ubangiji ta ce afala taqilun ba ku da hankali ne ko afala taqilun ba za ku hana kawunan ku aikata munanan ayyuka ba domin al'aqalu ma'anansa al-man'u hanawa ko dai ma'anansa afala taqilun afala tamna'una anfusakum ba za ku hana kawunan ku ba irin wannan aiki mara kyau ko kuma ma'anansa afala taqilun ba za ku hankalta ba ba za ku fahimta ba ko kuma ba ku da hankali ne za ka nuna wa ɗan uwanka hanyar tsira amma kai ba za ka tsora kanka akan wannan hanyar ba baka da hankali ne don mai hankali shine wanda ya san abin da zai amfane shi ya neme shi kamar da shi man arafa alkhaira wa sa'a ilayhi wa arafa sharra wa shanaba ba cewa mutum mai hankali sai wanda ya san alkhairi ya nemi alkhairi ya san sharri ya nisanci sharri shine mai hankali sai don kana jawa kanka azabar Allah ya nuna baka da hankali kenan so da ka duk mutumin da yake saba wa ubangiji ta ala ba mai hankali bane ko da zahiri kana ga mai hankali ne don bai san me zai cutar da shi ba don yana lalata lahiransa ko da ko duniyan tana masa kyau to ina hankali ga wanda ya fifita rayuwar duniya akan lahira ina hankali ga wanda ya fifita rayuwar da za ta kare an jima kaɗan da rayuwar da kuta-kuta ba za ta kare ba ita ko bai damu da ita ba kaga ai hankalinsa ba ba ba ba ba ce bane to shine ubangiji ta ala ke cewa afala ta kilun ba za ku hankalta ba ku dinga umarni da kyakkyawa aiki ko kuma ba ku bi amartuka khaira lakin ma tamartu bihi wa mastaqamtu wa ma qawli da istaqimi na ce kai aikin alkhairi amma kuma ba na cewa kai ni kuma ba na ni ko na yi na umarce ka da kyakkyawan aiki ni ban umarci kai na ban zama mutumin kirki ba to ta ya zan ce kai ka zama ka zama mutumin kirki wa ghayru taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa دبيب يداوي غيره وهو سقيم أيا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم فابدع بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت عنه وأنت حكيم من ذاك يقبل ما تقول ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم من باي da tsoron Allah yana cewa mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah to kai fa ai mutane suna duba wannan kamar likita ne yana yi wa wani magani ya manta da kansa kai ga cuta a jikinka ka ba wa kanka magani man kaje kana ba wani sai ce ya wanda yake karantar da waninsa amma yana mantawa da kansa ina ma a ce kanka kake karantarwa ka fara da kanka ka shiryar da kanka to sai kuma ka karantar da wani sai karatun na kai samu karbuwa amma kai kanka baka aiki da shi duk wanda ka gaya ma wani kawai shirme ke daukan maganan ka kawai da zarar an ce ya ce ka haka a to shi ba yana kaza yana kaza ma to ta za a yi a samu shirya idan ya zama mai tsora mutane akan shiryan shi baya kan shirya ne ta ya za a yi shiryan ta samu bai zai yiwu ba saboda haka dole ne mai umurni da ke cikin aiki mai hana munanan ayyuka ya zama shi ma yana hana kansa kuma yana umurtan kansa to a nan wannan ayan fa ba tana zargin mai umarni da kyakkyawan aikin da baya aiki da abun ba tana zargin sa akan umarni da kyakkyawan aikin ba ne? a'a wannan kai wajibi ne tana zargin sa ne akan shi baya aiki da abun da yake karantarwa kada wani ya ce ah, to tunda baya yi tunda shi ma baya aikatawa to kuma wani umarni da kyakkyawan aiki zai yi tunda shi ma yana shan giya ya zai ce wani ya daina sha yana zina zai ce wani ya daina zina a'a wajibin biyu ne dole ka ka hana mummunan aiki kuma dole ka ka nisance shi dole ka yi umarni da ke aiki dole ka aikata shi idan da za ka yi umarni da ke ta aiki baka aikata ba to ana zargin ka ne akan kai baka aikatan ba akan sa za a kama ka idan ka hana wani mummunan aiki kai ka je kai to ba ana zargin ka akan ka hana wani bane hana wani kan daidai ne amma yin da kake yin shine ake zargin ka akai idan kana aiki da kyakkyawa yake ka umurtan wani yi to sai a kama ka da laifin ba ka umarci wani ba idan kana ka hannu daga munanan ayyuka ba ka hana wani sai a zarge ka akan ba ka hana wani ya ga kake hana kanka ba ka hana wani kaga nan akwai son kai kenan ina ji fi la yuminu adukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi ka kai wa kaso dan uwanka abin da kake so a kanka wajen tsira kake nema ba ka son dan uwanka ya tsira daga azabar Allah idan ko ya zama na ba kai umarni da kyakkyawan aiki ba kuma baka aikatawa zargin ya zama biyu kenan ga laifin baka umarni da kyakkyawan aiki kuma ga laifin baka aikata kyakkyawan aiki idan baka hana ba kuma kana yi laifi biyu za a kama ka da shi ga laifin baka hana ba ga kuma laifin ka aikata to kaga kenan abun guda biyu ne kenan mutumin da yake cewa a yi baya yi gara shi akan wanda shi baya cewa a yi kuma baya yi kun fahimci wannan amma wanda yake yi baya cewa a yi kuma gara shi da mai cewa a yi shi baya yi wanda yake cewa a bari wanda baya cewa a bari kuma bai bari ba to halin sa fi muni akan mai cewa a bari shi ba a bari don shi ya sauke wajibi ɗaya na cewa a bari din a hana mun fahimta to amma wanda yake cewa wanda shi yake aikata mummunan aikin shi ko ba cewa bari halin sa fi muni akan wanda baya aikatawa kuma baya baya hanawa saboda haka wajibin guda biyu ne kowanne sai ka sai ka ɗauke shi sai ka aiki da shi kafin ka zauna lafiya aya ta gaba yace wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ta ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda allahi an taqulu ma la taf'alun ya allazina amanu ya da kuka yi imani lima na ma ta taf'alu Allah Ta ya ce me yasa kuke aikata abin da ba ku kuke faɗan abin da bakwa ku aikatawa kabura maqatan i in abun ya girmama inda Allah a wajen Allah an ta taqulu ma ta taf'alun ku dinga faɗan abin da ba aikata ka faɗi abu kuma ba aikata shi kake ba Allah yana kin abun ki mai tsanani ma'ana zai maka uku ba a kanka tunda baya zuwa to wannan yana da ma'ana guda biyu me yasa kake faɗan abin da baka aikatawa ko dai ya zama fil madi ko fil mustaqbal menene fil madi a can baya ka dinga cewa ba jiya nayi kwana kiyamul laili ne jiya wani halin baka kiyamul laili ina saukan ina ina sauki alqur'ani duk sati kuma alhalin ba haka mu ina azumi duk bayan kwana daya kuma alhalin ƙarya kake yi ina yin kaza ina umarni da kyakkyawan aiki ina yin sallah a jam'i ina yin kaza ka dinga faɗan abubuwan da baka aikatawa kaga nan ƙarya kake yi kenan lima taquluna ma la taf'alu kuna faɗan abun da ba aikatawa ke ba sai ani kullum ƙarfe uku nake tashi da daddare wa tambayi ba in ma kana yin ballantana kuma idan baka yi kaga hukuman sai ta zama ta to duk abun da baka yin sa in kace kana yin sa to ka zama makaryaci Allah ta'ala sai ya kama ka kuma idan wannan aikin na wajibi ne in kana yi in ka faɗa ba matsala ba ne kamar ka ce kana sallan azhar da la'asar na yi sallan azhar ɗazu wannan ba wani riya a jiki idan matulin ka ne kai kuma ana buƙatar ma a ga kana yi na yi azumi ramadana ku na kama na fidda zakka na je aikin hajji na wajibi kaga wannan in ka faɗa ba matsala domin dama ana buƙatar ma a san ka idan a tabbatar da musuluncinka to amma abubuwa na nafila jiya na yi sadaka da daddare na taimaki wani bawan Allah kan na yi kiyamun lai jiya kwana qur'ani karatun qur'ani ne da zikiri wannan bai kamata ka faɗa ba idan in ta ritsa ka a bisa alal lalura ce lalura ta sa ka faɗa taɗi taɗin ma yadda kwata-kwatar ya ba za ta shigo maka ba ko a babin nasiha don wani ya koyi da kai wanda shi ma yana da haɗari kwarai da gaske sai dai in ɗanka ne kila ko matarka ba ta kyamun laili ni karfe bai ga karfe uku nake tashi ba ki dinga tashi kema karfe uku kaga wannan ba riya a ciki an domin hadisi ma ce ka tashi matar ka din ku nafila don ya tashi matar ta yi nafila suka yi nafila raka'a biyu manzo sama me yace Allah zai rubuta su cikin azzakirin Allah katiran wa zakirati mai ce mai mai ambaton Allah da yawa abin nan maza da masu ambaton Allah da yawa mata sai rubuta shi shi da matar sa ciki to akwai wani halin da zai zama bi zai zama riyan ba amma akwai halayen da riyan ba a tambaye ka ko ba wallahi yau azumin ne yana da wahala azumin litinin da alami yana da wahala azumin ne wa ya tambaye ka ko sai ka kwakulo wani taɗi da zai nuna kana yi kana yin ina ina azumin. ko je ina nafila da daddare na ji wani ihu ko kaza kaza kaga duka wani riya ne na ji a kaza je an yi kaza karfe uku ne kana so ta tatuttuka da suke nuna wai kai kai kai kana ibada ta nafila dire wannan shedan sai lalata maka ayyukanka kuma mutane su dinga maka ganin soko kai mara wayo eh don za a gane riya ne kake yi to ballantana idan baka aikatawa lima taquluna ma la taf'alun baka yin ba kuma ka zo kana yi saboda haka kenan kana son a yabe ka da abin da baka aikata ba wannan siffa ce ta munafukai ba siffa ce ta mu'mine bayin Allah ba lima taquluna ma la taf'al me yasa za ku faɗi abin da ba ku aikatawa to kaga wannan fil madi kenan makaryaci kenan har addini ma yana karya ko kuma ya fil mustaqbal me yasa kuke faɗan abun da ba za ku aikata ba ya allazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya kwanda kuka imani me yasa kuke faɗan abun da ba za ku aikata ba Allah baya son ku faɗi abin da ba za ku aikata ba wato a nan gaba kenan sai ka ce zan ba da taimako kaza ko zan yi kaza zan yi ka dinga alkawari kana sabawa kaga wannan eh, saba alkawari kenan ko zan ba da taimakon kaza na addini ka kasa ka ce wa ne za ka taimake shi ko kuma ya zama dama ƙarya tun farkon ma ƙarya ne zan yi kaza zan yi kaza ka san ba yi za ka yi ba wai don a ce kai mutumin kirki ne zan taimaka zan yi fila gobe da shi. gobe kwana kiyamun lai zan yi ba zan yi bacci ba wa ya tambaye ka kuma ba yin za ka yi ba kai dai ka son ka nuna mutane kai bawan Allah ne mutumin kirki to duk mutumin da halayensa irin wannan ne ba mutumin kirki bane akwai munafurci a tare da shi shine za haddatha alama ne cewa munafiki ne shi kuma ko da malami ne ka dinga faɗa abin da baka aikatawa akwai alaman munafurci a tare da kai wata mai ka ai bayan Allah su koyi abu suke ko koyi abu suke yi ba ba ta bayyana inda kansa ya bayyana kuma ko an yabe ka akai bai cutar da kai ba manzo sa yake tilka ajizu bushran ni tun anan duniya ana yabon sa mutumin kirki akan gaba kai ne kaza wannan bid'a ne alfa wanda a ce ka bari idan har don Allah kake shi Allahn da kake don shi yana ganin ka a ce ka mutu Allah zai abin zai iya bayyana a fiskan ka ba amma kai kake bayanin kanka to Allah ta'ala baya son ka shine ma'anan kabura makatan inda iya daga wurin Allah ga wanda yake faɗa abin da ba aikata ma'ana Allah baya son sa manqutum inda Allah ka a tsakanin al'umma ka kiyaye bakinka ka dinga ɓoye abubuwanka wala tuzakku anfusakum fala tuzakku anfusakum sai kai mutumin kirki ne nan ma a bayan ka karka yadda a gaban ka ana koɗa ka kana jin daɗi shi ma nan ne shi sa manzo Allah ka sama da ka zo aka yabi wani a gaban sa aka yabi wani shi mutumin yana nan ya ce da karka ta ta unun ka sahiba ai ka yanke wuyan wuyan wuyan abokinka ya zaka zo kana yabon sa a gaban ka idan an wuce gona da iri kuma yabo manzo Allah ya ce ka dauki kasa ka watsa masa ahsa turaba fi wujuhil maddahin ita duk mai yabon ka wanda ya wuce gona da iri ka dauki kasa sai ka watsa masa a fiskar sa ai sai yake halaka ka ne ka dinga jin kanka cewa wani abu ne shikenan ya lalata ka mutane su dauke ka kai wani ne kuma kai kuma alhalin ba ba ba haka kake ba to wannan ba dabi'a ce ta mutumin kirki ba kuma Allah ta'ala ya tanadi uquba ga dukkan wanda yake irin wannan ɗabi'a aya ta gaba qala ta'ala ikhbaran an shu'aib radiyallahu anhu eh, sallallahu alaihi wa sallam wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu yace wa qala ta'ala imam nau yace Allah ta'ala ya ce ikhbaran yana mai ba da labari an shu'aibin daga annabi shu'aib alaihi annabi yana yi mutanensa wa'azi ana ce masa khadibul anbiya ya iya wa'azi sai ce wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba fa ina son na saba muku bane zuwa ga abin da nake hana ku ba fa ni da nake muku wa'azin nan ba wai ina hana ku abu ne fa in daina yi ba in daina yi ba a'a ni ma ina barin sa duk abin da nake nake nake nisanta to ku duk abin da nake cewa ku nisanta to ni ma ina nisantansa ka kaga wannan shine mai karantarwa kenan in ka hana ka hannu in ka ce ai kai amma ba ya zama da cewa kana hanawa kai kuma kana zuwa kana afka kana afkawa la tanha an khuluqin fata'tiya mithlahu arun alayka idza fa'alta azim kar ka hana aiki kuma ka zo kana yin kana yin irinsa wannan babban laifi ne in ka aikata babban aibi ne in ka aikata haka sai ka hana kuma kana yi sau aka haka duwanda ya kana yi ma bai zai ɗauki magananka da mahimmanci ba to anan tsakiyar aya ne inda annabi shu'abu yake gaya wa mutane farkonta kala ya qaumi in kuntu ala bayyinati min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wama wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu in uridu illa al-islaha masdaratu wama tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib yace ya ku mutane na in kuntu ala bayyinatin min rabbi yanzu don na kasance akan hujja daga wurin ubangiji na na cewa ku bauta masa shi kaɗai kada ku masa shirka wa razaqani min rizqan hasanan kuma Allah ya azurta ni arziki mai mai kyau wannan sai zama ba za ku yi imani da ni ba ko ba za ku bar abin da nake cewa ku bari ba ma'ana ni kiran da nake yi da hujja nake yin ta ina da dalili daga wajen ubangiji na ga ayoyi ga mu'jizozi to me zai hana ku yin imani ne wannan hujjan da nake da ita ita za ta hana ku yin imani ai ya kamata hujja kan ta sa ka yi me ka sallama ka mai kauya a fil haqqi shakkun ba'da alfi dilalatin bayan ka kawo shaidu abin nan dalilai dubu kuma zai zama ka wani shakka a cikin gaskiya babu wannan sannan kuma wa razaqani minhu rizqan hasana yanzu don kun ga Allah azurta ni arziki mai kyau shi sa ba za ku imani da ni ba an ce annabi shu'aibu Allah ya bashi dukiya mutum ne mai arziki annabi ne kuma mai kuɗi Ka sa akwai annabi mai mulki annabi Suleiman to shi kuma annabi ne mai kuɗi to sai suke masa hasada dangane da kuɗin da Allah ya masa arzikin da Allah ya masa to wannan abun sai yasa ba za su imani ba wannan to in shi annabi ne zai zama mai arziki haka sai ya zai zama mai arziki yace to yanzu wannan ne zai hana ku imani wato kawai malami ne idan ya zama mai arziki wani kuma wannan ne damuwansa sai ya samu abin da zai fita zai faɗa a kansa kawai ba yadda za a yi malami ya arziki ta hanyar halal sai dai ta hanyar haramun a wajen wasu ko ba dama malami ya zama mai arziki kuma mai gudun duniya inda ya arziki to son duniya ne kawai mai son duniya ne alhalin gudun duniya kuma a zuciya yake ba ba a arziki yake ba don akwai talakan da ya talaka wanda ba da cin yau ko gobe kuma ya fi mai kuɗin anguwansu son duniya don abun a zuciya ne inda zai samu haramun ma zai ci ko na wani ma zai iya kwacewa shi kuma mai kuɗin anguwansu sai halal sai ya yi fatawa wannan abu halal ne na ci ko ba halal ba ne duk sana'an ma sai yana tambaya halal ne ko haram abin da yake haramun ya kaurace masa na halal kuma ya karba wannan ba shine zuhudun ba to mutane suka dauka kawai inda kana da arziki kai kawai baka da zudu ne kawai duniya ka sa zama to malamin ya wanke rigan sai goge sai kaga kawai ya bawa mutane a kamin sai ai ta magana a kansa ai ta magana baka ga irin shigan da yake yi kaza kaza kaza ai malamin nan ka kyale su kawai ka kyale su kawai ba ga irin motar da yake hawa ba ga gidansa ba ba ga gidansa ba sai kaga ana ta surutu ana shi dai kawai ya zama yana cikin talauci to ina ne aka ce malamin ba za su yi arziki ba tunda annabawa ma akwai ba su arziki ba inda aka ce ba za su yi arziki ba kuma da za su yi arzikin ma da abun zai fi kyau wallahi a ce duk malamin masu kuɗi ne kaga za su je na kwaɗayi kuma za su mallaki jama'a domin in ka faɗa da a saurare ka idan mutum talauci ne dama yake hana shi tsayawa akan addininsa sai ka kira shi ka bashi jari sai ka ce kullum ka dinga zuwa karatu ba zai dinga zuwa ba duk abin da kake zai yi duk abin da ya ba daidai ba za a kawo maka za a kawo maka karansa sai ka sashi a gaba kamar sa tattas gobe ba zai sake ba saboda me ka riga ka bashi jari kai kaman da ke da a ce malamai suna karantarwa suna ɗan raba kuɗi ba sai an rasa inda mutane za su zauna ba duk wanda ya zo majalisin za a bashi dubu biyar duk wanda ya zo kowa dubu biyar biyar a ba su wata taska ta wanda ba ta karewa a sai an rasa inda za a sa jama'a to saboda haka ba inda aka ce malami kare arziki kuma wani malami na je na faɗa ni na yadda kuma yace da za a aiko wani annabi a wannan zamanin da mai kuɗi za a aiko babban mujizan sai zama yana da kuɗin da kuɗin da ya fi na kowa kawai nan ne za a sallama masa so da yanzu baka da kuɗi ba zai saurare ka ba wanda zai saurare ka so da haka talaka ba a damu da shi ba to shi yasa malamin ya zama da miskini to da awan ta sama sai dai a hankali ba ne sai dai a hankali wani bai saurare shi ba bai saurare shi ba in ya zo yana maka nasiha ma sai ka kaddara kawai neman shiga ake wurin ka don ka dan shi wani abu kawai in ka gan shi a gidanka sai zuciyanka ta zinke ko bai ce ka bashi ba kawai ya zo bara ne da ya maka waya a tsorace za ka ɗauki wayan a tsorace ko zai tambaye ni bashi ko zai tambaye ni kyauta ko yana cikin wata matsala ne ko matarsa na asibiti kana ta sake sake dai me ina son zan zo wurinka kafin ka zo ɗin nan ba lissafin da bai zai yi ba to amma in ya tabbata kana da shi fa kafi fi karfinsa ba za ka nemi wani a burinsa ba yana bare bare ya ji daɗin ma ka kira shi ma a ni ne dai zan zo bari in zo ai ba sai ka zo ba ma sai ka ga ya zo wurinka duk abin da ka gaya masa kuma kenan zai iya yadda sai ka zama abokin shawararsa ma to annabi shu'aibu sai wanda ya zama fitina don a wurin wasu kuma fitinan ne in an ga kana dan samun kuɗin kuma sai a dinga zargin ka kuma wani ma yace kana ci da addini ne duk da cewa akwai masu ci da addinin kan zan mutanen ba sun wato sun zama ɗaya bane to amma kuma ya kamata ka zama adali ka ware wayan ka ware tsaba da da tsakuwa ba za a haɗu a zama wato ɗaya gaba ɗaya ba to sai kaga wani kuma kawai hasadansa sama ta tashi riga mai kyau ma bare so wani ya saba to wannan shine suke cewa annabi shi ke cewa yanzu don Allah ya ban arziki mai kyau wannan sai ya hana ku imani sai sa ba za ku imani ba za ku imani da ni ba sai ce to ma uridu an ukhalifakum ila ma hakum an ni fa ba ina son in saba muku zuwa ga abin da nake umurtan ku bane ba wai zan ce kai bane ni ba zan yi ba in kai ni ma zan yi in na ce ka bari kuma ni din ma zan bari ba wai a'a duniya ne na sa a gaba ba yanda nake cewa kai haka haka ainihin wato ni ma zan yi yace to ni abin da nake so gyara ne mastadat in in uridu illa al-islaha mastadat abin da nake so kawai ne gyara ne gurgudun iko na ka ke nan baka isa ka gyara al'umma gaba ɗaya ba na kai san ka ba komin iya ka. ai baka kai manzo Allah ta sama to akwai wanda ba su imani ba kuma wanda suka imani su suka fi yawa ko wanda ba su yi ba wanda ba su yi ba su suka fi yawa duk iya fasahansa da balagansa amma ubangiji ta Allah ya ce kwantar da hankalinsa in alayka illal balagul mubin ولعلك باخع نفسك على آثارهم إلا يؤمنوا بهذا الحديث أصلا كرك على قد كان كدوم بس إيماني ما كوي وما على الرسول إلا البلاغ المبين isar da aikin kawai. Ba كوي بقوة دا ba بني wato zai imani shi yasa yace ɗatu gurgudun abin da zan yi sai kuma yace wa ma tawfiqi illa billah ni kam dacewa na daga da Allah daga Allah ne mana in ga na dace to Allah ne ina neman dacewa na daga wurin Allah ne in ma wani ya karbi da'awantawa to ba dabara na bane ba wayo na bane abu ne daga Allah subhanahu wata'ala Allah ne ya kaddara hakan din sai aka samu hakan din to kaga mutum bai zai zo kuma yana alfahari don yana wa'azi ya dinga ganin wai fasahar maganansa ne ko iya wa'azinsa ne ko iliminsa ne wai ya sa wai wa'azinsa ya samu karbuwa ba in ilimi ne wani ya fika in fasahar magana ne wani ya fika in hikima ne wani ya fika amma kuma bai kai ka karbuwa ba kaga tawfiki ne daga Allah subhanahu wa ta'ala sai ce alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara a sai kai zaka isar da da'awar ne kuma ka dogara ga Allah ba wai kai ne zaka sa mutane su su fahimta ba kai doga kai tawakkali ga Allah Allah shi zai isar maka sannan duk kokarin cutar da kai da ake son ayi a hanyar da'awar to a samu tawakkali shine ma'anan alaihi tawakkaltu na dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala wa mai tawakkala Allah kuma fawwa hasku, hasbu in ka dogara ga Allah Allah sai kare ka sannan wa ilayhi unib zuwa gare shi nake komawa yanzu na sifofi na wani annabi shu'aibu ala bayyinatin yace min rabbi kaga akan hujja da'awa ba a yanka sai da me sai da hujja sai da hujja sannan yace wa razaqani min hurika hasan ya ar ya azirta ni azikin ne da'awa ba a yanka sai da me guzuri dole sai kana da sana'a sai kana da wata hanya da take kawo maka kuɗi in ba haka ba zaka zama dan tsubbu ko dan fuwan nayin ko wani bokan ƙarya har ka zama na gaskiyan kila dole sai ka dan wasu yan dabaru dabaru kafin ka samu abin da zaka ci kuma wata gaskiyan baka isa ka faɗe ta ba baka isa ba da wani alaji yana wurin kuma akwai abin da kake tsammani a wurin sa kuma ta shafe shi in ya zo maka fatawa ma akan sana'arsa sai dai ka kama wani kauce kauce kai baka isa ka faɗi gaskiya ba saboda baka da wata sana'a sai abin da aka baka wani yana gaya min bare ne ko bariya wata fatawa ne haramun ne riba ne sai zai na tambayan wani malami ya abin yake sai ta a ah, ai wannan babu wani matsala don kayi shi kawai abinda za ka yi kawai sai ka dan bantaro ni abu sai kai sadaka da shi to sadakan ma da ya faɗa haka yi turu sai ce in ka zo sadakan kuma sai ka ba mu ma namu shi ke na yala kuma da gaske yake fa ba da wasa ma da gaske yake ba da wasa ma to kaga duka wannan ba rashin rashin sana'a ne dole ka dinga faɗan abu don ka burge jama'a ba don ka gyara su kuma akwai abin da ba za ka iya faɗa musu ba saboda kana jin nauyin su ko saboda kana kwaɗayin abun hannun su ba za ka iya tsage gaskiyan ba ba za ka yi kan mai uwa da wari ba in za ta shafi wani dole za ka ɗan mata kwaskwarima to annabi shagu ya ce ni Allah ya min arziki ya zarta ni yanzu in kana da sana'a ka kenan, ni wani na da sana'a ban nemi kawai wurin kawa za ka gaya mutum gaskiya kenan gaskiya ne na gaya maka ko ba na neman kawai a wajenka kaga siffa na biyu sannan na uku shine karka saba abin da kake umarni da shi wato abin da kake cewa a yin ya zama kayi abin da kake cewa a barin kuma ka bari amma kana umurtan mutane kai kuma ba ka yi kaga nan ma da'awarka ba za ta samu ba za ta samu karbuwa ba shine yace ni ba na son wato in saba muku zuwa ga abin da nake wato hana ku ni ne hanin ko kuma in ce ku bari ai ni in bi hanin ko kuma in ce ku bari ba na yin haka kaga dole sai kayi aiki da ilimin ka kenan wanda ita ce siffa ta siffa ta hudu yace in uridu ila islam wato za ka yi gyara ne gurgudun ikonka amma baka yi ka gyara al'umma gaba ɗaya ba duk wanda ya sa wa kansa wannan cewa wai kowa sai ya yadda da shi to ai ya ya dauka ya dauki dala da goron dutse ya tsora a kansa abinda da bai zai taɓa yiwa bane kake son kai bai zai taɓa yiwa to je za ga wasu malamai sun rude wai don wani bai karbi wa'azinka ba ko ya saba maka ko ya maka raddi mutum ya fara kumfan baki yana ta kare kansa har ya dawo yana zage zage duk wanda baya kan ra'ayinka kana ganin kawai shi bacicce ne kawai ana ta faɗan baƙaƙen maganganu a kansa da wannan kana bata a kanka lokaci ne duk komin iya wa'azinka to ka sani wani ko bai zai karba ba amma kar ya daga maka hankali isar da sakon kawai shine wajibi isarwa amma wane ya aiki da shi wani ya aiki wannan ba naka bane wa zai aiki da shi wa ba zai aiki da shi wannan abu ne daga wurin Allah sai ka bar ubangiji subhanahu wataala kai ka faɗi gaskiyan ka je ka kwanta ka kawo baccin ka kawai eh tashin hankalin ka zama baka aiki da gaskiyan kai da wannan kan ya hana ka bacci domin wannan Allah zai tambaye ka akan akan wannan sannan kuma ka nemi tawfiki daga wurin Allah shi na biyar wato a wurin Allah kake neman dacewa ba wajen mutane ba wai wani wai shi in zai wa'azin sai duba me mutane suka fi so menene in ka gaya musu za su yadda da kai za su karba da wuri su yake ta kwakulowa ya kawo wannan ya ka ko menene zai musu daɗi bari mu duba dan tarihi tarihi haka mutane za su fi da za su fi karban ko ni falala falala falala haka ko a wannan abu ya shafi ya shafe su bai kamata in kawo musu shi ba to kaga kai kana neman dacewa daga usulubinka ne na da'awa ba daga Allah ba ya zama daga Allah kake neman dacewan shine wanda wato ainihin zai maka gamon katar wa'azin ya samu karbuwa amma ba kai bane ba dabaran ka ba ba ba wayonka ba in kai kawai sai ka bar wa Allah Allah kuma shine mai isarwa sannan abu na shida yace alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara dole mai da'awa ya dogara ga Allah dole idan baka dogara ga Allah ba to ka za ka sha wahala kuwa ka dogara da mutane su ne za su taimake ka wajen da'awanka ko do za su taimakawa da'awan su ne masu isarwa ko a'a kai iya kokarin ka gamsar da su ba tawakkali ga Allah kai ba ko kuma a'a wani zai cutar da kai kai kana ta kokarin wa zai taimake ka kada wani ya cutar da kai ba Allah kai tawakkali da shi ba to za ka sha wahala kuma ba inda za ka je amma in kai dogara ga Allah sai Allah ya kare ka daga dukkan kowane irin shari'a wa ala lahi falyatawakkalul mu'minu mu'minai suna dogaro ga Allah ne to duka wanda yake da karfin tawakkali ga Allah kuwa to zaka ga abubuwansa suna tafiya yana cikin nitsuwa bai da tashin hankali idan abin da ya same ka ba makawa dole sai ya same ka to ya same ka manami kai kadai ne in wahala ka sha ma to ai akwai lada a cikin wahala in mutuwa kai kuma shikenan dama zaka mutu ko sai kwanan ka ya kare zaka mutu kullum yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkal almu'min to da aka, ba da zai same ka sai abun da Allah ya kaddara maka Allah shine bai jibinta al'amuran ka to dole mai da'awa ya zama yana da tawakkali ga Allah amma idan ka dogara da mutane ka sake Allah su ne za su azirta ka za su dan dinga baka abun da zaka dinga tafe ne kana lallabin su kana musu fadanci da kwaɗayi shikenan ba za ka kai labari ba su ne za su kare ka daga daga sharrin mutane a wallahu ya'tumuka minan nas Allah ne zai share zai kare ka daga sharrin mutane wani bai isa ba in wani ne kan to wani ma ya san lokacin da za a zo a cutar da kai ko a zo a hada da ku gaba ɗayan ku da mai kare kan da kai din gaba ɗaya amma an kai tawakkali ga Allah shikenan ya isan maka sannan na bakwai yace wa ilayhi unib zuwa ga Allah kuma nake nake komawa wato ka maida al'amarin ka zuwa ga ubangiji gaba ɗaya ka koma zuwa ga Allah duk abin da Allah yake so shi za ka yi ka sallama wa Allah ka miƙa masa wuya ya ja ka yanda yake so shine mai shirya maka al'amuranka to idan ka samu ina ba komawa izuwa ga Allah shi kenan ka kama kai abin da kake don Allah kake yin sa kawai ka bi wa'annan matakan magana ta kare to amma duk da awan da ta rasa wa'annan siffofin to akwai matsala a cikinta ko dai mutum ya zama yana da'awan zuwa ga kansa ne ba zuwa ga Allah ba ko addinin Allah ko kuma ya zama na bara ba zai kai labari ba babu inda zai da'awan za ta za rushe ko ya zama ba tara ba za ta yi tasirin da ake son wato ainihin ta yi a cikin al'umma ba dole sai ka bi sunnan annabawa domin da'awa din ita kanta sunnar annabawa ne مالك ليت وعن ابي زيد اسامه بن زيد بن حارثه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه وانا أجيس hadisin daga abu zaid shine usama bin zaid bin harisa radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su usama yaron zaid bin harisa ne yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم يقول ينا cewa يؤتى بالرجل يوم القيامة da a zo da wani mutum ranar alkiyama fa yulqa fi nari sai a jefa shi a cikin wutar jahannama fatan da liku a katabu batani sai kayan cikinsa su zazzago gaba ɗaya kayan cikinsa shine a kata sai su zazzago da hanji da hanta da wani fufu da mai duk su dinga zazzagowa fa ya duru biha ya dinga kewayawa da wannan kayan cikin nasa kama ya duru himaru kamar yadda jaki yake kewayawa firraha a cikin dutsen nika wato yana irin kattin duwatsu wanda ake nika manya-manya al'amura ɗaya ƙasa ɗaya yana sama idan aka je ciki dutsen yana juyawa irin zuwa ba har a markace shi juyawa da shi yana ta juyawa kamar dai ina ganin kamar akwai wani postin da ake yi na wasu kaga manya-manyan karafuna an jefa su cikin wasu juyawa babur ma za a iya jefa shi sai kaga wani karfe yana juyawa ya markaɗa wannan babur ɗin to haka ake jujjuya shi har mota ma ana jefawa to haka malam iya jujjuya da shi duk hanjin ya fito ya zuga ne gaba daya hukuma ce daga wajen ubangiji ta ala ta musamman to amma me yasa ake masa wannan hukuban fa yashtamu ilayhi ahlun nari sai in wuta su zo su haɗu masa su zo su taru masa akula ya kaiwa ne malaka me faru da kai azaban ka duba yan wutan masu kansu suna mamaki irin azaban da ake masa jahannama ta ku ta'amuru bil ma'ruf ya kaiwa ne ba ka anil munkar ayyuka ba kana cewa ayi kaza kana cewa a bar kaza kila har kai kuka ma fa ba don Allah kake ba kuma baka aiki da ilimi ba kai ne kake mana wa'azi nan a duniya kana ta wannan da ba irin aikin da suka yi yan wuta ne su din inda ma a ce da ya musu wa'azin su sun aikata ai ba su watsu wutar jahannaman ba da su suna aljanna ne to wayannan su ba za bin ma wa'azin nasa amma dai sun san malami ne mai wa'azi a duniya ba kana ta wa'azi ba kana cewa a yi mai kyau a bar mai kyau fa ya kolo sai ya ce bala lalle haka ne sai ce ya yi wa'azi a duniya kan tabbas ya yi gargaɗi to amma sai ce kuntu amuru bil ma'ruf ai na kasance bala atihi amma ba na yin sa ba na aikata shi ina abu ne ke amma ba na aikatawa kaga don a sani kawai zai zai da kura da kura ma ta ƙarya don a ce shi mutumin kirki ne don ya samu shahara wa anha anil munkar ina hana munanan ayyuka wa atihi kuma yanzu in aikata shi ya ce kar a yi mummuna aiki kuma yana yi a sai duk barazanan da yake a daina wannan abu sabon Allah ne kila ma na sama sa kafara a sai shi dumu-dumu yake cikin wannan abu dumu-dumu ina cikin wannan laifi to da Allah wannan ina zai samu tsira gobe kiyama to wannan fa shine ya zama da'awa tana da hadari ko musamman a wannan zamani kaga da malamin da masu wa'azi a cikin talauci suke to wani ma bare so ya zama malamin ba ma saboda wahalan da malami yake sha a da O ya sai an gama sa riga wata tsohuwar riga ya zuwa bashi na rage abinci a tura gidansa idan mace ta yi bunga aka rika mai aurenta sai a lulluɓa a kai masa sadaka da haka ne cikin dotti ko yaushe wannan kaga irin wannan sai ka ga akwai ikhilafi a cikin lamarin suna ta yi dai don Allah suna ta yi a hakan ne to amma yanzu in ka fara da'awa aka dan fara dan turo maka malam wata yar leda sai ga kana caccanjawa kana jin daɗi to duk Allah wani daban ma mai mummunan manufa ba sai ya shigo ba shi ma sai ya shigo don ya shahara a san shi abun ya zama hanya ce ta neman kuɗi idan ka zo ka ragargaji shugabanni aka maka kabbara suka ji suka tsorita suka ji wurin na ruri duk jama'ar ka ne kawai in kace a fito yaƙi ma da za a fito sai su ji tsoron ka sai su kira ka su nemi yadda za a za a sulhunta shikenan sai a dan baka wani abu sai a ji shiru salam sai can daga ba kuma in ba waiwaite ka ba sai ka sake wani mai zafi sai kuma a sake kiran wani malami don Allah me yasa kai haka yake to kwana nawa gwamnan bai neme ne ba tun bara bai neme ni ba yanzu da ne hakan ba wace gari ya yi mini aike ba wallahi ina ganin su yanzu malamin ina ganin garin ba garin nan bane ba zan faɗi garin ba to yanzu yin wani fi sabilillah sai ka tada kora ka tada kora don ka samu abun duniya shikenan an baka sai ka lafa can kuma in ba sa ka wutan ka ba ka sake tada kora hanya cikin abun to ku kuma kuna ganin ai jarumi ne bai da tsoro ko kun dauka a irin masu danye yabon nan masu abun nan sune kawai masu kwaɗayi masu yabon sun in yabon ya yi zurfi shi ma duk neman shiga ne to amma akwai wanda suke madaidaita ba za su yi wannan zafin ba kuma ba za su ce a mutu tawaye ba wannan kuma saboda me suna bin abin da sunna ta abin da sunna ta koya to su in ma ne sai fassara kawai malamin gwamnati ne wannan malamin gwamnati ka je yana magana yana jira kan shugabanni ne to baka san masu jira kan shugabannin su ma suna da wata manufa ma duk malamin da yake jira kan shugabanni ya zama shugabannin karfin kafa dole su ne su neme shi ko suna so ko ba su so to kaga wannan din ma ya zama hanya ne na me na cin abinci ko kuma dai ko ba shugabanni ba ka tara jama'a inda za su maka hidima za su dinga maka hidima ka zama kamar sarki to duk irin wannan ba ya ta shigo ciki ba sai ka ga ana zuwa ana ta shiga sana'an ana ta shiga sana'an amma in ka tace ka tace abu a mutum goma sai ka ga uku kawai za ka iya samu uku kawai za ka iya samu wanda suke aiki da abin da suke karantarwa kuma suke don Allah kuma gyaran al'umma ce kawai manufarsu ba suna yi don duniya ba ne ko don su samu wani abin duniya ba yan kaɗan ne a cikinsu to shi yasa duk sai a je a shiga wuta da kana cewa kaza ta yi ba na aiki a kona masu bautan gumaka sai ya shiga wuta kafin masu bautan gumaka su shiga to ai ya zo a hadisi ingantacce hadisin Abu Hurairah hadisin Tirmidhi manzon Allah ta sama yake mutum uku waɗanda za a fara bura wutar jahannama da su na farko akwai me akwai malami wanda yake karantar da al'umma za a tambaye shi me kai da ilimin da Allah ya baka yace na karantar da al'umma sai ƙarya kake kai don a ce kai malami ne sai a nan nannaɗe shi a ja shi akan fiskan sa a jefa shi a wutar jahannam sai mai kuɗin da yake ba da kuɗinsa don riya ya ciyar a nan addinin ya ba da sadaka na amma don a ce yana shi ma ba don Allah yake ba don a ce mai kyauta ne a kai shi wuta sai mai jihadin da bai don Allah ba shi ma don a ce sadauki ne a kai shi wutar jahannama kaga wannan su za a tun da aka ce su ne maza sa ce haula salasa hum awwalu man tusaru bihim anna su ne farko wanda za a fara bura wutar jahannama da su a sai za su shiga wutar jahannama kafin kafirai su shiga kenan tunda sune na farko shine ma'anan wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil watan malamin da bai aiki da ilimi sa za a azabtar da shi kafin a azabtar da masu bautan gunki saboda mai saboda a zahiri ya nuna cewa shi mutumin kirki ne kuma alhalin ba haka bane Allah ya tawaki ma wannan yace qawlu tandaliqu huwa bidalil muhmala ka rubuta shi da dalil mara digo wa ma'anahu takharuj ma'anarsa kayan cikinsa na fitowa ai yana zazzagewa wal aqtabu al am'a'u kayan ciki shine al aqtab wahiduha kitba kitibun kai wadi yana ce mata kitibun shine kayan kayan ciki ma'ana kayan cikin sa zai zazzage idan an jefa shi a wutar jahannama saboda baya aiki da abun da yake karantar da al'umma to wannan ita ce ukuban da za a masa ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكبر الله أكبر salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ah, mara ga tambayoyi da muke da su kamar haka bai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum malam shin kazantan dan adam da fitsarin doki kule biri idan ya taba kaya da mutum ke sanye da ita a jikinsa shin malam zai iya sallah da ita بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله ban san me yake nufi da kazantar dan adam ba yana nufin kashi da haya yanzu akwai musulmin da bai san cewa bahaya da da fitsari cewa na jasa ba ne har bai kamata yana ganin mutum a ce har yanzu bai san wannan ba zai tambaya a kai so kwariga sani tsarin mutum da ba hayansa na jasa ne kuma ya taɓa tufafi ba za a yi sallah da shi ba to sai dabbobin da ya safa ka'idar shi ne duk dabban da cin naman ta haramun ne to fitsarinta da ba hayanta na jasa ne duk dabban da cin naman ta halal ne to fitsarinta da ba ta ma halal ne sai dai idan tana cin na jaka, kaga shine zai fito to da haka cikin dabbobin da ya ambata akwai biri cin biri haramun ne to da aka ba hayansa da fitsarinsa na jasa ne sannan akwai ne? akwai doki cin doki halal ne zancen da ya fi inganci to da aka ba hayansa da fitsarinsa ba zai zama na najasa ba kamar yadda ba haya da fitsarin raƙumi ba na najasa ba ne ko akuya ko tinkiya ko saniya sai kuma mai akwai wasu dabbobi da ya faɗa ban nan sai kuliya kuliya ma haramun ne ta cikin zinabi so da aka fi tsarinta na jasa ne da ba hayanta in ta akan gadonka irin masu riƙe kule nan sai su kula masu riƙe kule aka fi tsarinsu da ba hayansu na jasa ne sun taɓa sai an wanke tufafi kafin yi sallah na'am wannan ke cewa malam akwai wani hadisi da na ji wai akwai wani sahabi da ya zo mutuwa amma ransa ya fita kuma ya kasa yin kalmar shahada sai saboda saba mahaifiyarsa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mahaifiyar sai ya fahimci mishi kafin ran ya fita wai sunansa alkama malam shin hadisin gaskiya ne to gaskiya ban san ingancin wani ta inganta ba ta yi Um, lakaba masa to sai aka ce a tambaya ko akwai laifin da yau mahaifiyarsa da aka zo aka tambaye da ta ce eh, akwai laifin sai maza sun aka ce to ta yafe masa sai ta kita yafe akai akai ta kita yafe akai akai ka kalmar shahada kuma yake to sai wai maza sun ya ce a tara itace aka tara itace aka fura wuta sai ce to a ɗauka a jefa shi a cikin wutan in ba za ta yafe masa ba to shi a lokacin fesa da ta ga za a kona shi a zahiri shikenan sai ta sai ta yafe masa ma'ana kamar yadda a zahirin nan za a kona shi in ya mutu haka za a kona shi kenan a wutar jahannama ko za ka sai ta yi sa sai ta yafe masa da aka lakkana masa kalman shahadan shikenan sai ya ɗauka sai sai la ilaha illallah shikenan ya rasu to wannan kisan dai yana da wuya ta inganta saboda in dai har manzo sama zai umarci wani daga cikin sahabbansa ya yafe wa ɗansa ko wata daga cikin sahabbai ta yafe wa ɗanta ta ce ba za ta yafe ba har sai an kunna wuta za a sashi ta wannan abun mamaki yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi suke jin wato ainihin nauyin sa amma lallai kisan akwai ta ana kawo ta wuraren wa'azi na'am ah, wannan ke cewa malam ni ce na sha azumin watan ramadan kamar shekaru hudu da suka gabata dalilin haihuwa amma kuma har yanzu ban biya ba wasu suka ce da ni dole azumin zan yi wasu kuma suka ce zan iya ciyarwa malam menene ya dace na yi a ciki an na nuna ba wani uzuri kenan da bata biyan ba so wajibin ki ne biya zaki kuma sai kin biya tara bayan kin biya ɗima tunda sakaci ne kenan ko tunda bata ba da wani uzuri ba in akwai wani uzuri da ya hana ta biya har yanzu to kaga biyan za ta yi kawai babu wani tara a kai in ko babu wani uzuri to dole sai ta ciyar shine tara in ta biya azumi daya ta ciyar da miskini daya mudu daya azumi daya miskini a haka har azumi azumi goma ne za ta ciyar da miskini goma bayan tara ma azumi goma na malam shin ya halatta a bar gashin jaririya har sai ta girma da wannan gashin wannan sabanin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda maza su ya ce a amidu an aza ku busar masa da wannan kazanta kaga gashin kazanta ne kenan shi jinjiri ko jinjira saboda haka tun da kazanta ne sunna shine a a cire shi kuma ba bambancin mace da namiji kuma idan da za a cire gashin ma wanda zai fito din sai zama ya fi tsafta don da yawa suna barin gashin ma ya ta kakkarewa saboda ba gashi ne mai kyau ba kuma wannan sabanin sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam na'am a malam shin ya halatta mace ta yi allura kadai saboda hutawa wajen barin haihuwa na tsawon shekaru biyu zuwa biyar eh, ba da tazara haihuwa musulunci bai haramta shi ba dakatar da haihuwa gaba ɗaya saboda kin ya'ya shine musulunci ya haramta amma ba da tazara shekara biyu ko shekara ɗaya ko shekara uku ma in ta kama in dai akwai wani bukata ta wannan ba laifi ba ne mace za ta iya yi wannan ke cewa malam shin mace za ta iya sa kayan mijinta ta zanna da su a gida? Mm, to kayan miji ai kala-kala ne in dai kaya ne wanda yake banci maza ta zauna da su a gida wani ya shigo ya zo ya same ta zai ce namiji ne ita kaga ta shiga cikin hadisin la'anallahu almutashabbihati min ar-rijali bin nisa almutashabbihati min an-nisa bin rijal hadisin yake cewa Allah ya tsine wa mata masu kwaikwayon maza kuma ya tsine wa maza masu kwaikwayo mata saboda haka inda za ta sa jamfa da wando ko jamfa da wando da gari to kaga ai za a ɗauka namiji ne kuma musamman ta ce ta zauna a gida to kaga wannan baya halatta haramun ne amma in wata jallabiyansa ta sa da daddare daga ita sai shi a cikin gidansa to wannan babu wani laifi bare nuna cewa ko mace bane ko ne kuma wasu ba su zo sun gani ba ko kuma riga ce wanda maza na sawa mata na sawa idan ta sa wannan ba laifi bane amma duk dai abin da yake banci maza ne kawai suke sawa to baya halatta mace ta sa a matsayin ado ta ah, wannan ke cewa bayan sallama malam don Allah a yi nasiha sosai ga maza da ke yawan zama a majalisa mu mata kuma su bar mu kadai a cikin gidaje. to ma'ana dai mata suna koka akwai wanda mazajen suke zuwa su zauna a majalisa to kuma su kaɗai wani zai je zauna har karfe goma sha ɗaya goma sha biyu ya bar iyalansa kuma kullum kuma abu mamaki ma har da manyan mutane za ka gani zai zo kan titi ya zauna kawai wai yana wai wai yana yana hira kuma kullum da za a ce ma wani lokacin ne za ta kamo za ta kama ya zuwa dan tattauna wani abu kaga da da sauki sun yi bacci yake yana wajen majalisa wani gaskiya yana cutar da su yana cutar da su ya kamata su ma a ba su haƙƙinsu akwai haƙƙi na isti'inaf daga cikin hikimomin aure akwai al'inas shine ɗebewa mace kewa ita ma ta ɗebe maka ta ɗebe maka kewa don aka rasa wannan to nan ne za ka ga ana ta samun ɗan rigingimu da wani ɓacin rai da damuwa ɗan abu kaɗan sai ta yi fushi kai ma dan abu kaɗan sai kai fushi saboda ba a ɗebewa ba a ɗebewa juna kewa to irin wanda suka rike majalisa ta dindindin to ya kamata su dinga kula da haƙƙin iyalansu iyalanka suna da haƙƙi a kanka inna li zawjika alayka haqqa wa li aynika alayka haqqa wa li dhayfika alayka haqqa wa adi kulli bi haqqin haqqa baƙonka yana da haƙƙi a kanka idonka yana da haƙƙi a kanka bacci matarka tana da haƙƙi a kanka ka ɗebe mata kewa kowa ka shi ka shi haƙƙinsa na. Ah, wannan addu'a ce yake roƙa yake cewa malam Allah ya ƙara maka imani da saurin yan uwa baki ɗaya ke cewa malam ina roƙon kamin addu'a na musamman Allah ya karɓi tubana ya kuma tabbatar da ni akan ayyuka na alkhairi da kuma wasu yan uwa da suka rubuta takardu suke roƙon addu'a fatan cewa a sanya juna ciki baki daya to Allah ya karbi tubanka kuma ya tabbatar da kai akan ayyuka alkhairi duk wanda suka aiko addu'o'i Allah ta'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi gaba daya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليه فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليك سبحان ربك